gidauniyar da ake kira Andami Foundation da ke jihar Borno sun tallafa gajiyayyu da kuma 'yan gudun hijira da ke fadin jihar da wasu kayayyakin abinci a lokacin wannan wata na Ramadana. Wannan gidauniya dai ta ce ta kashe naira miliyan saba'in ne wajen so waɗannan kayayyakin abinci da kuma kyautan wasu kuɗaɗe. Gidauniyar ta ce sun ɗauki wannan matakin ne don tallafa jama'an da suka samu kansu cikin wannan iftila'i da mafi su abin da ma za su sa a baka zamo aiki. Gidauniyar kuma ta ce ta mai da hankali ne ga mata da ƙananan yara da wannan rikicin na 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ya ke ta to koya waɗanda suka fara da wannan tallafi ke ji ne a halin yanzu ah, sai da mu gode wa Allah kuma mu gode wanda suka ba mu iyaye na mama kuma ta je kan mara lafiya a wani guri to ba abin ba mahaifina hmm. a lokacin da muna gudun boko haram an kashe shi eh. ya kuma ga bukar kawari daga kawari kawari eh kawari eh, eh wani ga eh. eh kamar kun taba samun irin wannan su ah, ba mu samu ba mun gode kuka ga shi ana watan azumi ne kuka samu wannan taimakon ya buge ji wannan Allah ba shi da rabar ya ba mu din Allah ba ku lada ku kuma san hada wannan eh na kai wannan da eh da saboda ne abin daga wallahi eh abin daga ne eh ya sakara ku ne har nan wannan rikicin eh wannan rikicin eh wallahi Allah ba da rabar ya rage za mu ci mun gode muku Allah Allah ya wannan azumi da aka ba kira da yara ne eh akwai yara yara na bakwai baban su ma sun kashe a gaba na ne sun kashe ma boko haram ya kashe a gaba ma din eh a yanzu anan kina nan tare da na kici bakwai eh kada mu uku anan alhamdulillah eh an kika ta na bakwai kuna nan tare da su eh baban su ba baban su babu mun ne shi ba? wannan a guje guje mu musan ne yake ba ba ma san ne yake ba eh mun da yayan da da wannan abu Na mu je mu daba da yaya na da jikoki jikoki na da jikoki kuna tare eh jikoki bakwai jikoki na hudu eh sannan Allah ya muku albarka Haji Amina Indimi dai ita ce babban daraktan wannan gidauniya da kuma ta mun bayani game da dalilin su na dokan wannan mataki a wannan lokaci kamar haka to alhamdulillah da Allah ya bamu ikon da zamu zo yau a cikin watan Ramadan mu taimakon da azami iya abin da muka yi yau IDP camp ne mun kawo da kuɗi mun kawo da kayan abinci ba yau wannan kawai zamu arba'in nan zuwa da kullum za mu dinga fita muna raba abinci muna raba kuɗi bayan haka kuma za mu je um, asibituna mu rarraba musu taimako an Allah ya taimake mu za mu yadda za mu iya mu taimaka ga shi kamar kuma da hankali ne ga mata menene sa kuma da hankali ga mata musamman yan gudun hijira wannan kam dan mata su ne zuciyar iyali su ne wanda za su taimaka su tabbatar cewa ƴaƴansu na nan da abinci kamar limin gizo na irin limin tana da shirin faɗaɗa wannan taimako ne zuwa wasu jihohi ko kuma ta a jihar Borno da Kano. Yanzu dai Borno ne ke cikin ah, matsala saboda haka mun ga aikin da za a yi Borno ba karamin aiki ba ne saboda haka za mu sa dai duk effort ɗin mu insha Allah mu taimaka ma 'ya'yan Borno dan daga Borno muke mu taimaka dai a cire duk mutane daga cikin wahala kafin mu fara zuwa wa'ansu gari. Hajiya Amina Indimi kenan babban daraktan gidauniyar Indimi Foundation da suke mika wasu kayan tallafi a sansanonin 'yan gudun hijira da masallatai da ma unguwannin marasa galihu don taimaka mutane da irin raɗaɗin matsalolin da suke fuskanta musamman ma a cikin wannan wata na ramadana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya